hijira takwas ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da yau muna sha shida ga watan shida shekara ta dubu biyu da bakwai a makaranta ce ta alkur'ani da mukan yi a cikin watan ramadana a masallacin sahaba da ke kundila dukkan shekara a bana muna cikin suratu al imrana a jiya mun tsaya kan aya ta ɗari. da goma sha bakwai a yau za mu tsora kan aya ta dari da goma sha takwas Na na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون نعم الله ملوك كيس يا أيها الذين آمنوا يا قوة لنسك إيماني لا تتخذوا بطانة من دونكم karku yadda ku riƙe abokan shawara ko abokan sirri min dunikum ba daga cikin ku ba wato wasan ku kenan la ya'lunakum khabalan ba za su sassauta ba wajen cutar da ku wa duma anittum suna fatan duk abin da zai wahaltar da ku qad badatil baghdha'u min afwahihim haqiqa kiyayya da gaba ta bayyana daga bakunan su abin da suke furtawa wa ma tukhfi suduruhum akbar abin da kirazansu suke ɓoyewa zukatansu kinan akbar shi ya fi girma daga abin da suke faɗi da bakuna so adi bayyana lakum kuma ayat haqiqa mun bayyana muku ayoyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'am Allah madaukaki yace wa duma anikum hakika duk wani abin da zai wahalar da ku suna farin ciki da shi suna son shi قد domin البغضاء da gaba ta bayyana daga cikin دقسكين باكونا سو وما su صدورهم akbar abin da zan su ke boyewa na kiyayya ya ci girma hadi bayyana da kuma ayat hakika mun bayyana muku ayoyi in kuntum tafilun in kun kasance kuna da hankali to wannan ayoyi ibn kasir yake cewa Allah subhanahu wataala yana ma bayansa muminai bayani dangane da riƙar munafukai a matsayin bidana bidana shine wato makusanci wanda za ya zama ya san sirrinka kuma za ka nemi shawarar shi na kusa da kai kinan domin bidana kishiya ne na abin da yake fili wato baɗin kenan ko baɗan abinda yake ciki da waje ya sa manzo sallallahu ya kira an sarawa su ne wato ainihin da ɗana nashi kamar ka ce rigar ka yar ciki da ta waje ka ga singiletin ta ko kuma ta ciki zai tsinka ita suke taba jikinka sannan ka kawo ta a baya ka sa wato abu na kusa da kai shi yake kira da ɗana to kun ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidhu bitanatan min dunikum kar ku yadda ku riƙi makusanta masu ba ku shawara a matsayin ka na shugaba ne kowane irin mataki to kar ka riƙi wani ba wanda yake naka ba idan aka ce naka shine wanda zai ba ka shawara ta gaskiya zai dora ta kan gaskiya zai nuna maka gaskiya inan ku mu'mine ba za ku riƙi munafukai ba inda munafukai a cikin ku da kuka sani idan kuma tara ki da kafirai to ba za ku riki kafirai abokan shawara ba abokan sirri domin Allah ya ce la ya alunakum la ya alunakum wato khabalan ba za su sassauta ba wajen yi maku barna da cutar da ku duk sanda suka sami dama wani sirri naku za su ɗauka su bayyana ma 'yan uwansu kafirai ko kuma munafukai don a cutar da ku saboda ne wa duma a nitin kullum su dai abin da zai wahalce ku shi suke guri su suke fata kullum kafiri fatan shi cewa musulmi su shiga cikin bala'i shiga cikin damuwa saboda ne kadiba da min afwahihim kiyayya ta bayyana karara daga bakunan su abin da suke furtawa idan sun haɗu tsakankanin su suna magana ta kiyayya ku da zagin ku da aibata ku to wannan yana nuna gabar ta bayyana karara saboda abin da yake fita daga bakunan su sai Allah ya ce wa ma fi sudurihim aw wa ma suduruhum akbar abin da kirazan su suke koyewa ma'ana zukatansu na kiyayya ka tutun kiyayya na ya za su halaka ku ya za su ɗaiɗaita ku ya za su kassara ku yayya da ke cikin zukatansu Allah ya ce akbar ita ta fi girma sai Allah ya ce kad bayyana da kumul ayat hakika mun muku bayanin ayoyi ma'ana kiyayya da kafirai ke muku mun maku bayanin ta ƙarara ya kamata ku ɗau izina ku ɗau aya amma in kuntum taqilun in kun kasance ku masu hankali ne kuna ganewa da kyau wani hadisi na abi sa'id radiyallahu an yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'atha Allahu min nabiyyin ولا min khalifatin illa kana lahu bi بطانتان manzo sallallahu alaihi wasallam yace ba wani annabi da Allah ya turo ko ya tayar ko ya aiko ko kuma babu wani khalifa da Allah ya sa sarki ne wani mai mulki ne illa kana lahu bi tsanatani face yana da masu bashi shawara iri biyu bi tsanatun ta'muruhu bil khairi wa tahulluhu alai wato masu bashi shawara nagari wanda suke umarta shi da duk wani aiki na alkhairi sannan kuma suke kwadaitar da shi zuwa ga wannan aikin alkhairin wannan kashi na farko kenan sannan wa samurhu bi su'i wa tahudduhu alayh sannan da kuma masu bashi shawara wanda suke umarta shi da mummunan aiki kuma suna kwadaita da shi zuwa gare shi wal masumu man asamahu Allah halalle wanda Allah ya katange cikin shugabanni shine wanda ya sami kariya ta Allah amma duk shugaba yana da masu shawara biyu da nagari mutane na Allah masu son sa masu son mulkin da yake masu son cewa aikin da ya hau yake yi aiki ne na al'umma kuma wahala ce suna taimaka masa yadda zai ci nasara wannan ɗaya kenan na biyu kuma masu ba shi shawara a kan munanan ayyuka ka ɗauka kamar nan ƙasar tun da tenuwa ce mulki ne yau za a hau gobe a sauka ka da masu ba su shawara cewa to ai ka fa sami dama yanzu eh honorable ko ko kuma your excellency ko wane ne duk dai matsayin da ake gaya mai yanzu fa dama fata ku ce ka ga yadda abubuwan nan suke duka fa abin kenuwa ce ya kamata ka tsaya ka na ka kai ma kafin kwanakin nan su kare ka gani su shawara da za su rika ba shi kenan suna ba shi shawara kuma su suna ba da shawarai bisa nasu matsaloli wato maslahohin rika gaya mace nan gaba to ya kamata kuma ya tara to ya kamata ka sake kwantaskin ko kujera ko kuma daga wannan ka tafi ta gaba haka za su yi ta zuga shi su yi ta zuga shi su kai su baro aiki na alkhairi ba za su sa shi ba abin da ya hau mulkin saboda shi ma al'umma aiki ba sa so annabi ya ce ba wani annabi sai ya sami irin waɗannan ba kuma wani sarki mai mulki face shi ma sai ya sami irin wannan biyan sai wanda Allah ya tsare shine zai ba shi bai tsana na gari masu ba shawara ta gari kuma ya rika nuna mai waɗancan so suke su kai su baro so suke su halaka shi ya gane su ya haska ya gansu kuma ya san yadda zai mu'amala da su yasa malamai suke cewa tunda shi mai mulki dole sai mu'amala da bangare biyu na mutane na gari da lalatattu ya kamata ya kokari ya nemi masu bashi shawara na gari kamar mu nan kasar siyasa ake kuma da yanayin kasar yadda take za a ce ka nemo masu baka shawara daga cikin wanda suka yi kuka yi aka yi gwagwarmaya ko nan za ka sami wanda suke masu baka shawarwari a naɗa wasu don su a same da za su ɗan raka sun gwamnatin ta wuce wasu sai ka san ba na gari bane an ba su ne kawai dai don kila a maganin bakinsu a tusa bakinsu to ka ga kamata yi a matsayinka na shugaba ka nemi masu ba ka shawara ba dole sai wanda suke cikin gwamnati ba ko a gefe za ka iya neman masu ba ta shawara wanda za su gaya mata gaskiya ba dole sai wanda ake ba allowance ba ko albashi ka nemi wanda ka san za su gaya maka gaskiya komai ɗacinta kar ka sake su haka ma su ji shugaba in kana da masu ba ta shawara wanda suke kujeru ne an naɗa su ka iya gaya ma ƙarya da gaskiya to kuma sai ka nemi wasu a gefe wanda za su rika gaya maka gaskiya ko wani haka ya kamata duk shugaba lallai ya zama yana da masu ba shi shawara kuma ya rika karɓar shawara ɗin kar ya ce shi ya fahimtarsa da ƙwaƙwalwarsa da abin da suke nuna masa a wani tsarin mulki shi kaɗai ya ishe shi ya tafi da mulkinsa ya kamata ya rika sauraron masu ba shawara ɓangaren masu ilimi ɓangaren dattawa ɓangaren wanda ya san wannan su shekarunsa sun kai ba su buƙatar komai irin waɗannan wajibi ne shugaba ya same su saboda wannan matsalar. hadisin da annabi ya faɗi duk shugaba sai ya sami masu ba shawara irin shi an gane da kyau a nan wurin ana mana bayanin yadda su munafukai inda shugaba zai kira su a ya jawo su kusa da shi a matsayin masu ba shawara to za su kai shi ne su baro balle ko kafirai wanda dama can su Allah ya ce kiyayya ta riga ta bayyana abin da ke cikin kirazansu na kiyayya ya fi wanda suke furtawa da baki Allah ya ce ayo ke mana bayani sannan kuma ba masu gane sai masu hankali ina ya kamata mu zama mu ɗau lura duk wani abu da kajiri yana maka daliya yana maka murmushi ta mujamala kun yi makaranta tare ko kuma siyasa iri ɗaya fati ɗaya waye iri ɗaya duk wannan ta baki ce haka Allah ya gaya mana abin da ke cikin tsirazansu na ƙiyayya saboda wannan bambanci na musulunci din da ƙida ya fi girman abin da ke bakunan son da suke furtawa Allah ya samu gani ne Allah ya ce ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تَمْسَسْكُمْ حسنة تسؤهم وإن تصركم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط نعم الله ملوك كيسي ها أنتم أولئك تحبونهم ku ga ku waɗancan kuna son su haƙula'i wato waɗancan maƙiyan naku tuhibbunahum kuna son su wala yuhibbunakum su kuma ba sa son ku wato minuna dirkita kitabi kulle ku kuna yin imani da littafi gaba ɗayansa wa idza laqukum ƙalu amanna idan suka haɗu da ku sai su ce mun yi imani mu ma mun miƙa wuya وإذا خلوا أضوا عليكم الأنامل من الغيب amma in suka keɓanta suka koma gefe tan isu isu ardu alaikumul anamina min alghayb sai su rika cizon yatsa game da ku a bisa bakin ciki game da abin da kuke yi wato wajen nuna maku gaba a gabanku ku za su ce ai mun yi imani munafukai kenan amma in suka koma waje ɗaya sai su rika cizon yatsa saboda nuna bakin cikin su da ke sa gare ku Allah ya ce kulka ce mutu bi ghaibi ku ku mutu da bakin cikin ku inna Allah alimun bi zati sudur lalle Allah masani ne game da abin da ke cikin kiraza na kiyaye ku da kuke nuna musulmi Allah ya san abin da ke cikin zukatan ku in tamsaskum hasanatun su waɗancan munafukai da kafirai in tamsaskum hasana idan wani abu kyakkyawa ya same ku ta sohu sai ya munana masu wa in tusibukum tun? idan sannan wani mummunan abu ya same ku ya yafrahu biha sai su rika farin ciki da shi wa in tasbiru wa tattaqu Allah ya ce in kuka yi haƙuri kuka yi ji tsoron Allah kuka kiyaye dokokinsa la yadurukum kaiduhum shay'a cutarsu ba za ta da kaidinsu ba zai maku komai ba ba zai cutar da ku da komai ba kaidinsu da su ba zai cutar da ku da komai ba inna allaha bima ya'maluna muhit lalle Allah game da abin da suke aikatawa muhitun mai kewayewa ne da iliminsa da ikonsa duka da ganinsa da jinsa ya san duk abin da suke kullawa Allah yana ta mana bayanin yadda rayuwa take tsakaninmu da kafirai ƙarara an mana bayani ga shi da munafukai da kafirai Allah ya ce ha antum ita, tuhibbunahum ha antum ha kira ni ko ku ga ku su ɗinsan waɗancan kuna fa nuna masu so ko don jini ya haɗa ku ko abotaka ko kuma karatu ya haɗa ku ko ƙasa ta haɗa ku ko yanki ko kasuwa ba su wani kuna nuna masu so Allah ya ce wala kuma amma ku ba sa so ku ji fa Allah ne ke mana wannan bayani yau sai ka ga wani shi da Allah shi ya halitte mu ya san zukatan mu ya san mu ya san su ya halitte mu ya halitte kafirai kuma yake gaya mana gafa yadda alaƙan mu take da su yau wani sai ya zo ya ce zai zo maka da wani sabon tsari na wai yadda za a zamanta cewa tsakanin kafirai da musulmi ƙarubul adiyan yadda za a zo a kusanto da addinai a zauna ɗaya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ba gaba ba wani wani rika jin haushin wani ba "Ai eh, na'am a zauna ƙasa ɗaya amma abin da Allah ke faɗi a nan kai za ka kau da shi kana jin za su daina gaba da mu za su daina ƙiyayya gare mu baya Allah ce ku kuna son su munafukai kinan a cikin musulmi suna nuna ƙauna ga kafirai ko kuma wani lokacin dangantaka ta jini ko kuma ta kasuwanci ko ta waye ta kansa wani ya so kaji to sai Allah yake to su fa ba sa son ku me yasa wa tu'minuna bil kitabi kulli ku kuna imani da littafai domin nan su mun jinsi ne duk littafan da Allah ya saukar a taura injila zabura sufa ibrahim shi kan shi alkur'ani ko duk kuna imani da su ko ba haka bane to sufa suna imani da su duka su ba su imani da qur'ani ba wasu su ba su imani da abin da aka saukan ma da isa ba injila kuna ganewa to yanzu ku wannan tunda an sami bambanci ku kun imani da dukkan littafai har da qur'ani wanda su ba su ba to ta za ku haɗu a soyayya tunda wannan imanin naku da Allah da manzansa da mala'iku da littattafai ya fa zama katanga tsakanin ku da wajen soyayya ba za ta zama zama ɗaya ba shi yasa tunda Allah ya bayani A ce ba wani abin mamaki ba ne in kaga kafiri yana nuna maka kiyayya ko in kaga wata ƙasa ta kafirai tana nuna kiyayya ta ga wata ƙasa ta musulmai ko in kaga wata ƙasa ta munafukai suna nuna ƙiyayya ga wata ƙasa ta musulmi wannan duk ba abin mamaki bane dan Allah ya bayani karara abin mamaki kai musulmi wai ka rika ganin cewa a'a abin da Allah ya bayani nan ba haka yake ba ai su ma a iya zama da su lafiya ai waye ne to ana ba soka Allah ne ya faɗi ga dalili mun yi imani da littafai gaba ɗaya su ba ba ga ɗabi'a su wai za Allah ya ce wai za laqukum kalu amanna in sun hadu da kun ce mu ma mun yi imani ko ba ita ce da biya munafiki ba wai za qalu ardu alaikum al-anamil min al amma idan suka koma can gefe waje daya sukan ciza yatsa kan ka san nuna damuwa kenan ko Ka ciji yatsa ta ce rike yatsa dam bakin ciki ya fi Ko to haka Allah ya wasafa kafirai suke mana keya sai suka koma waje ɗaya suna cizon yatsa ga kun sami wani mukami kun sami wani matsayi kuna numfasawa kuna ci kuna sha ba ku kasa tashi ba yunwa ba ta kashe ku ba kuna ɗan kasuwancin ku gwargwadon hali ilimin na zamanin kuma kuna yi wannan abu yana kona masa rai don me duk wurare da ake shiga kuma kuna kokari ku shiga ba sa son wannan sai suna cizon yatsa saboda ba sa so sai Allah ya ce qul mutu bi ghaidikum wa mutu da bakin cikin ku ku kafirai da munafikai duk yadda za ku nuna ku ga musulunci da musulmi wai ko ku yadda za a kare ke zan ba shi ban kasa wallahi ba ku isa ba sai dai kafiri ya mutu da bakin ciki kaga musulmai suna samun nasara suna musulunci na daɗa yaduwa ana daɗa fahimtar sa wannan sai dai kafiri yadda zai da kashe dukiyar ta mun karanta da ku a baya ma dudu sannan ta zama hafara a kansu wannan shine haka al'amarin yake Allah ya ce mutu bi kum ku mutu da bakin cikin ku Allah ba zai fasa taimaka ma bayansa na gari ba ba zai fasa taimaka ma addinin sa ba domin me inna Allah alimun bi zati sudur Allah masani ne game da abinda wato ma'abuta za su ne zukata kenan ya san abinda duke cikin kiraza sai sun gama kulle-kullen nasu dama ya sani sai ka ya tarwatsa su sai kaga ya karya su saboda ne alkawari na kare addininsa da isar da shi har tashin kiyama wannan addinin yana nan kuma sai Allah ya ɗaukaka shi akan sauran addinai shi dai ake da gaya mana ɗabi'arsu in tamsaskum hasanatun da tasohum idan duk wani abu na wato na ainihin kyakkyawa ya same ku hasana mun sha bayanin ta a baya kalma ce mai faɗi hasana duk abu mai kyau shi na tattalin arzikin ku ne ya daga ya sa kuke ta fara kyau a yaran ku sun fara tasowa su ma su shiga soja su shiga yan sanda ya waye duk kun fara ganewa harkar fasaha da kimiyyar kuma kun fara shiga wannan duk ba hasana bane to Allah ya ce in tamsasku idan ta shafe ku malaman balaga da suka zo ayan nan suna ƙoƙarin su fitar da balaga ta ƙur'ani sai aka ce wajen hasana sai ake amfani da kalmar masu shafa ko ya dan abin na hasana da daɗi da zai an taɓa ku kaɗan ku ɗan same shi ta soho sai ta muna na masa amma wajen abin da zai same ku mummuna sai Allah ya ce wa in tusibukum sayyi'atun idan mummunan abu zai auko maku wanda zai shafe ku kaga a kama shi ne abin da zai zo da ya mamaye ku kenan ba masu ba wancan alheri ne ku kaɗan taɓa kaɗan ku kaɗan shafe shi ko shi ya shafe ku to suna bakin ciki amma da wani mugun abu zai zo ya mamaye ku ya same ku nan kuma ya farahu biha sai su rika farin ciki da wannan abin ajiya ce ta kafiri ajiya ce ta munafu. baya so kullum bukatar su su ga kun auka cikin bala'i ko sanda ake ta kashe musulmi a arewacin najeriya na ake bata musu dukiya aka hana su sakat ka taba gamuwa da wani kajiri ya ce maka shi farin ciki abin da bakin ciki yake dai shi ma abin ya hada da shi a area yake amma wani tajiri da yake can wani gefe ya ce mata wannan abin bakin ciki yake da shi a ina da yana bakin cikin da bai kokari hana ba ai akwai kamirin da lokacin rage matsafa a hannunsa take da yana jin abin ya damai ai da ya yi ayan da daka shi ma ya ga yadda zai kawar da abin amma da yake abu ne ya same ku ya farahu biha suna farin ciki da abin sun hana hana ba saboda haka wannan Allah ne ke mana bayani ɗabi'a suke nan haka suke amma da sai ka wani ya buɗi baki na da ar musulunci ya ce wai gara gara kafirin da musulmin gara wannan kashe-kashen da ake yi da ainihin halin da muke ci yanzu na ƙoƙarin zaman lafiya a fita ai karatu ka tafi kasuwa neman abincinka ka je makaranta ka karatu duk waɗannan abubuwa a su ba ka suke so ba ai ta kashe mutane saboda su ƙarƙashin kashewan akwai tasu ƙaruwa an fahimta da kyau wannan ɗabi'a ta munafuki ce kada mu yadda wani bakin sa ya rika subul da baka ya rika cewa gara gwamnatin kafiri da ta musulmi gara mai suna kafiri da mai suna muhammadu wannan magana alama ce ta munafunci ga bayanai ana ta mana Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaku ga magani duk wannan tsiyatakun nasu su kafirai in dai kuka yi haƙuri sannan kuka ji tsoron Allah la ya zuru kun kai da shai'a Kaidinsu su da kullen su da makircin su ba zai cuta da ku da komai ba abu biya ke bukata da gare mu takawa shine imtisalu la wasu na bi na nawahi bin dokokin Allah sau da kafa da nisantar hane-hanensa shi ita ce ta taƙawa sannan da haƙuri a kan abin da za wato haƙuri wajen bin Allah da haƙuri wajen barin saɓan Allah da haƙuri wajen wani ibtila'i da Allah zai jarabce mu bisa ƙadara abin da ya rubuta cikin fil zan zai same mu to ya same mu shi ma mu haƙura mu daina rashi idan muka sami waɗannan nau'in haƙuri uku muka sami taƙawa Allah ya ce la yadurukum kaiduhum shay'a kaidin su ba zai cike da ku da komai ba idan duk da ka ga kafirai suna mata gungun da musulmi suna wulakanta su to wannan sharuɗan ne guda biyu kilatarsa ko dukkansu ko kuma ɗaya daga ciki musulmai ko kilata kawace karanci ta tare da su ana ta saban Allah ana ta fajirci abinda kafiran suke su ma musulmin suna yi to fa sai Allah ya tsora su akan ku ba zai taimake ku ba kuma cutar su ta shafe ku kun gane ko kuma a'a hakuri aka kasa an kasa hakuri a rika bin dokokin Allah ba a yi an kasa hakuri a bar sako shi ake kai ko kuma an kasa hakuri kan wani ibtila'i da Allah ya jarabta musulmi da shi sun kasa hakuri na rashin lafiya ne na talauci ne an kasa sai an tafi ana auka ma sako dan a ciwo haram Ko in dai wannan zai samu ko kuwa lallai zamu mu gamu da wasu amma in mu yi hakuri sannan mu ji tsoron Allah Allah ya ba mu garanti cewa duk kaidin su ba zai dame mu ba zai cire mu da komai ba inna Allah bima ya'maluna muhidun domin duk abin da suke aikatawa Allah na kewaye da shi Sai ka san banda wannan sifar ta ubangiji ya zake da kullakullan kasaran duniyar nan kai za ka iya na cikin gida na kullawa na waje na kulla su na wajen da na yamma da na gabas da na kudu na arewa duk kullakullan da suke kullawa ta riski yau ka ji an kama kama ya shigo da su yau ka ji can an kama wancan suna so ƙasa za su ɓalle wancan 'yan fashi da makami wancan 'yan kirinajin wancan 'yan boko haram kulle-kulle iri-iri duk da za ka bincika sai ga akwai hannun yahudu a ciki waɗannan yahudawan da aka sha karanta mana bayani su kwanan nan sai ka ga da ruwa da tsaki nasu a ciki ko ƙarara ko a ƙoyi amma duk kai da kai ka san banda Allah ilimin na kewaye da su sai sun gama kula-kula Allah falasa sai sun gama kula-kula Allah tarwatsa sai sun gama sharrin sai ka ga Allah ya fito da sharrin karara ba ka yake ci bane banda wannan sifar ta ubangiji mun isa mu kai labari yau kafiran nan malam ta ko ina ga sanan na cikin gida da na waje munafikai na cikin gida da na waje iri iri ga sanan amma Allah ilimin na kewaye da su kuma shi ne zai mana maganin su Allah ke mana maganin su sai Allah ya ce وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون نعم الله مدوك كيسي وإذ غدوت من أهلك ka tuna ko ka ambata lokacin da ka waye gari daga wajen iyalinka ka fito ka tafi wato bakin daga tubawwi'ul mu'minina na lil qital kana aje mu'minai wuraren da za su tsaya domin yin yaki ka tuna wannan lokacin Allahu sami'un alim lalle Allah mai ji ne kuma masani idza hamma ta'ifatan minkum an tafsala ta ambata lokacin da wasu jama'a guda biyu cikin ku suka so su sami fasal wato su sami tasgaro wallahu waliyuhuma sai ya zama kuma Allah shine majidincin su suka zo suka bi aka tafi da su wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun da Allah mu'minai suke dogaro domin shine abin dogaro din wannan ibn kasir yace bayani ne akan kissar yakin uhudu abin da ya faru a wannan yaƙi ɗin za a ɗan tsunkulo wani abu a gaya mana a nan wurin Allah ya ce gaya mana wa izga wuce min ahlika ka tuna lokacin da ka wayi gari alƙada shine jijjihi ko sammako wanda za ka tashi da sassafe da asusu ba to ka tuna lokacin da ka tashi kabar wurin kanin min ahadika malaman tafsiri suka ce a anan ita ce aisha annabi ranar yana ɗakin aisha ranar da aka fito wannan yaƙi ɗin ya fita daga wajenta ya fita ya tafi ya je yana nuna masa habbai wuraren da za su tsaitsaya wurin yaƙi ne aka hakaito magana ya sa malamai suke cewa ashe mata ɗaya ma in an tana da auren ka aka ce ya iyali sai ka ce lafiya lau A ah, yi mana ga shi daga wurin Aisha fito sai aka ce min ahalika ko daga wurin iyalinka ko saboda haka ce mata ita kadai in Allah ya ba ta kai yanzu ka zama mai iyali in an da kai a iyali sai ka ce lafiya lau? wazo sallallahu alaihi wa sallam ya fito daga wurin iyalinsa tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil tana kana aji ko saukar da mu'minai maqa'ida lil qital wuraren da za su tsaya domin yin yaki to me ake nufi da wannan yaki na uhudu sababin yin yaƙin badar ne kun gane badar shi kuma sababin yin sa ayari na kasuwanci da ƙwarai suke tafiya zuwa sham su bi ta gefen madina su wuce ta fi sawo kaya haka suke kai kuma dukiyar musulmi ce da suka baro yayin da suka yi hijira suka taho da imaninsu wani abu yana kona musulmi rai ran nan manzo sallallahu ya ji labari ga su can sun taho za su wuce ko za mu bi su mu tsara kayan mu mu kwace sun wannan shirin nan da nan suka ji labari suka kewaye da dukiyar suka isa makka kun gane da suka ji haka ko kuma sun taho don su kare dukiyar taho wanda suke da ayari na nufin yaƙi kenan kusan su dubu shi ne yaƙin badar kuna ganewa sai manzo sallam Allah ya marce shi ya fita amma ba wancan ayari na kasuwanci zai tara ba wancan rinjina da ta taho daga makka dan ya ta zai tankara shi ko ba su wuce su ɗari uku da wani abu ba shine aka je aka gwabza yakin badar aka kashe manya-manyan gumaguman arnan nan aka kama wasu a matsayin fursunoni aka dai gama da su daga nan musulunci ya fara tara kuna ganya wannan da ya faru su kafirai ransu ya ɓaci sosai suna ganin lallai ya kamata su ɗauki fansa to shine suka yi shiri suka taho yakin uhudu suka raba goron gayya da mutanen ƙauyuka na sutan da ma suna neman da har yahudu sun nemi taimako a madina suka taho wajen su dubu uku rindina da shiri na yaƙi na musamman an taho daga makka zuwa madina za a zo a ci mutunci musulmi yayin da suka kusanto annabi ya sami labari sai ya nemi shawarar sahabbansa ya zamu yi za mu fita mu tare su ne ko jira za mu yi sai shigo mu gaya za mu da su nan sai shawara ta takasi biyu wasu daga ciki suka ce ai abin da za a yi mu zauna cikin gidajen mu mu makaman makamanmu matan mu su hau kan sauraye da duwatsu su kuma su zazzauna mu muna ƙasa muna harji su kuma suna jifa da duwatsu daga ciki akwai abdullahi bin ubay bin salul wannan shi ma shawarar shi kenan da irin su banu salima da su banu harisa duk wasu kabilu ne guda biyu ko wasu daga cikin su kuma sabon suka ce a ya rasulullah ai ba haka bane wannan ba daidai bane duk sanda aka taho za a yaƙe ka ba ka bari a shigo cikin garin ka sai dai ka fita can waje ka tare abokin yakin a fara gumurzan a can wannan shawara annabi ya ɗauka ya je ya tsaura kamar yaƙi ya ɗaura sulkensa na yaƙi bayan ya ɗaura sai kuma aka same shi abdullahi bin ubay bin salul ya kewaya yana ziga wasu cewa tun da mun ba da shawara an ki ɗauka ita za a yi ya za mu kwashi kanmu da jininmu da kawunanmu da yayanmu je a kashe saboda haka sai ya zige wajen rabi kashi ɗaya bisa uku na wanda za a fita da shi dama ba su fi su dubu ɗaya ba ya zige mutum wajen ɗari uku kenan kun gane da kyau su waɗannan da ya jiya shi kenan suka zauna suka noke to su abu ma da banu harifa wanda baban jabiri yana cikin su yana cikin kabilar su su suka ta kai kawo yaya za a yi ko mu bi shawara abdullahi ko mu ma dai mu shiga dindina a tafi da mu ƙarshe dai Allah ya taimake su suka fi ƙarfin zuciyarsu suka danna shekarun su suka bi manzo aka tafi da su su ne Allah yake ba mu labari iza hamma min minkum lokacin da wasu ɗa'ifa guda biyu cikin ku suka himmantu su ma an tabtala su ma su sami tasgaro su zama tare da Abdullahi bin Ubay bin Salul sun kusa su ma hakan amma sai zama wallahu waliyuhuma sai Allah ya zama gatan su zama tsinkin su ya taimake su ba su bi wancan fitinar ba suka zo suka bi manzo aka tafi da su har shi ne baban jabir yake cewa mun gode ma Allah wancan abu da kabilan mu ce bai da daɗi amma ƙarshe kuma ya zama mana alheri domin shi Allah ya ce wallahu waliyuhuma Allah shine majiɗincin su wannan kabilu biyu bai shiga cikin jikintar Allah mun gode mu ne sababin saukar aya haka yake faɗi kun gane wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah masu wato muminai suke dogaro annabi ya dogara da Allah muminai sahabbansa dan wannan kalmar da su ake suka dogara da Allah duk da Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafukai ya kulla munafuncin nasa bai hana annabi ya fita ba domin sun ce ya za a yi annabi ke cewa mayan baki li nabiyin iza labisa alko iza labisa li ummatihi an yarji'a hatta ya Allah fula bai dace ba ga wani annabi in ya daura kayan yaƙi da zai fita da al'ummarsa ya koma ya cire har sai Allah ya zartar da abin da zai zarta na hukuncinsa annabi ba zai cire sirke ba ya riga ya shawara ya yanke hukunci ya daura an fito to dan Allah ya ɗan uwa mu kalli abin nan da kyau idan zamanin manzo yake ke saukan masa da wahayi shine shugaba shine kwamanda shine shine duk wani abin da ake takama na mulki shine a sama kuna gane amma duk da haka ku dubi aka samu matsala aka rabu biyu tun zamanin sa aka samu nafukai to yanzu yau ne kai za a yi tafiya a kai ta a gire wasu ba su balle ba wannan zai yiwu ana cikin tafiya masallaci kaɗai tafi da masallaci sai ka jana ne matsala tafi da makaranta tafi da kungiya tafi da abubuwa wanda suke za a sami jagora ana haɗe sai ka ga samu an zo an dare an ɓalle. zamanin manzo sallam ya gamu da wannan matsalar haka ya fita ya tafi wannan shine yake ba mu labari ya je yana a'aje ina za a zauna a wannan yaƙi na uhudu akwai shi dutsen uhudu ɗin musulmai suka yi garkuwa da shi jefe guda yake sannan jefe guda kuma inda ba shi to inda ba shi sai suka sa bayan su bayan dutsen kenan tunda su san bayan zai iya hauruwa ta kan dutsen a nan suke kallo kuma nan za a yaƙi duk wanda zai fuskanto suna ganin. shi akwai wani karamin dutse gefen sa ana kiran jabalu rimma annabi ya ɗauki wata rinjina ya tsora su a kai ya ce duk wani gwagwarmaya da za ku gani mu a nan ƙasa bisa jagoranci abdullahi bin jubairu shi ya tsora ya ce duk wani gumurzu da za ku gani muna yi da kafirai kan ku sauko ku tsaya ku tsare mana nan dan ku rika hango wanda zai bullo ta can ko ta can Wannan yaki ne irin na da ba na yau ba babu jirgi da za a yi sama a gano ina abokan gaba babu waya da za a buga ba wani tauraro da za a haska a dabaru ne irin na wancan zamanin annabi ya ajiye su ku tsaya nan to Allah ta kadara tashi da rabon wasu za su yi shahada sai aka fara gumunzu aka fara kashe arna suka fara ranta a takai sai waɗancan da aka ɗora a kan dutse cewa tarku ku sauko tarku ku yadda ku sauko ku tsaya duk abin da za ku gani sai dan ya rinjaye su suka ga kama an gama yaki suka sauko su ma domin kwasar ganima suna saukowa Khalid ibn Walid lokacin bai musulunta ba shine yana cikin kwamandan yaki na rundunar Abu Sufyan shi ma Abu Sufyan din bai musulunta ba shine jagoran yakin ya zagayo da wata rinjina ta inda waɗannan suka sauka wanda da suna nan za su gansu su suka zo suka auko ma musulmai ta inda ba su zata za a aiko musu domin sai auko maka ta inda ba ka zato sai su komai illa shine fa aka sami wajen mutum saba'in sun yi shahada na musulmi a nan wurin wasu ka Allah ya azurta su irin babban manzo hamza kenan da irin baban jabir duk a nan wurin suke shahada wannan abin da ya faru shine aka tsuntsunkuno kaɗan aka gaya mana a wannan ayoyin kuna fahimta da kyau wa ga gadawta min ahli tubawi almu'minina maqahid lilqital wallahu yasuko haka ne eh wallahu sami'un Ali. sannan da aya ta gaba idza hamma ta'ifatan minkum an tafsala wallahu waliyuhuma wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun aya ta gaba ne Allah ya ce ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون نعم الله ملوك كيتي ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة حقيقة الله يتمكيكم آيات بدر وأنتم أذلة ألوكة كنا أنكتن Allah la'allakum tashkurun ku ji tsoron Allah lallai ku gode masa wannan aya in kuka duba za ku ga kamar ana so a gaya ma muminai maganar shi kuma yakin badar da suka kafin uhud irin taimakon da Allah ya yi masu walaƙad nasarakum Allahu bi badarin hakika Allah ya taimake ku a yakin badar wa antum azillah malaman tafsiri suka ce a nan ba za ka ce kuna kaskantattu ba domin muminai ba a kiran su kaskantattu Allah riga ya kira su innal izzata lillahi ko wato izza tana ga Allah wani rasulihi wani mu'minin buwaya da isa da kisa tana ga Allah da sannan ga manzo kuma tana ga muminai yasa sai malaman tafsiri su fassara zilla a nan wurin da kaɗan lokacin kuna ‘yan kaɗan ya sa muke cewa ba a fassara tafsiri da larabcin da ka iya kawai idan larabcin da ka iya ne sai ka je ka kuskure ka ga nan a zilla in fassara shi zaka da larabcin da ka sani sai ka ce a lokacin kuna kaskantattu domin haka lugar take amma a tafsiri malaman tafsiri ba haka aka fassara shi ba sai aka ce a lokacin kuna ƙilla kuna ‘yan kaɗan har kaɗan ne yanzu mutanen da mutum ta ɗari uku ba yakin mutum ɗari uku da kusan dubu ɗaya kun gane da kyau sai Allah ya ce wa taqullah ji tsoron Allah la'allakum tashkurun tabbas za ku gode masa idan kuka ji sa. a wata ayar san ma an faɗa mana irin wannan wa yau hunaini idza ajabatkum kasaratukum wa lam tughna ankum shay'a Allah madaukaki yace ku tuna ma ranar hunain yakin hunain kenan lokacin da yawan ku ya ba ku wato yawan ku ya ba ku sha'awa ko mamaki falam tuguna ankum shay'an wa baqad alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulih wa ala al-mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa azzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin thumma yatubu tuballahu min ba'di dhalika ala man yasha' wallahu ghafurur rahim ita ma duk ana gaya ma muminai irin halin da suka shiga da kuma irin ɗaukin da Allah ya kawo masu Me Allah ya ce aya ta gaba إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين نعم الله ملوك سيئة إذ تقول للمؤمنين A tuna ko ka ambata lokacin da kake gaya wa muminai fiye kun, an yumiddakum rabbukum bi salasati alatin min al mala'ikati munzalin shin bai isan maku bane Allah ya taimake ku ko ya kare ku ubangijin ku ya kare ku da mala'iku dubu uku saukakku da za a saukar su yaki tare da ku wannan taimakon da Allah zai maku bai ishe ku bai zama abin farin ciki abin bushara bala eh ya ishe mu kenan ko ta bai ishe ku ba ya ishe mu a ce an saukan musu da mala'iku dubu uku za su yaƙi tare da su ai wannan ya isa bushara kuma ya isa abin farin ciki Allah ya ce in tasbiru wa tattaqu in har kuka yi haƙuri kuma kuka ji tsoro wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum za su zo maku inda kun sami haƙuri da taƙawa, to lokacin yaƙin nan za su zo maku ne min faurihim daga wani sasanni nasu wanda za su zo maku cikin gaggawa su nemi su auko maku haza yumdidukum rabbukum bi khamsin haka ne haza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin a wannan lokacin ma lokacin da za su nemi su auko maku ba daidai lokacin ubangijin ku zai kare ku da ƙari na mayaka na mala'iku dubu biyar musawwimina masu alamu tattare da su alama ko alama wasu ka ce mala'ikun za a gan su da rawani fari wasu malaman suka ce a dawakin da suke a kai ne za a ga dawakin goshinsu da wani fari kowane doki inda an ganshi da fari a goshinsa to wannan dokin mala'ika ne ba na mutum ba ne wannan bisharar da aka yi maku ba ta ishe ku ba yadda za su zo maku a lokacin da za su zo maku fa daidai lokacin za a karfafe ku da mala'iku wancan aka ce wanda za a saukar guda dubu uku nan kuma aka ce dubu biyar su kuma masu alama ko ta dokin su da ke da farin goshi ko kuma su da suke na da rawan ne fari to malaman tafsiri sun ɗan yi sabani wajen fassara wannan ayoyi da wannan bushara shin yaƙin badar ne ko na uhudu wasu ka ce ai wannan yakin badar ne domin yakin badar ne karara wata aya sai bayani cewa mala'iku sun sauka an yaki da su ko inda Allah ke faɗi cikin suratul anfal in tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdifin zai suna rabbakum ka tuna lokacin da kuke neman taimakon ubangijinku neman taimako na gaugawa na yanzu yanzu fastajaba lakum kuma ya tarba muku wannan bukatar taku anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdifin lalle ni mai karfafa ku ne da mala'iku dubu na masu bibiyan juna ko ko murdifina a wata ƙira'ar. wanda za a ƙaro wasu daga baya wannan aya in kuka duba ta nuna cewa kenan a yakin badar ne an turo da mala'iku dubu amma a can an ce dubu uku a wani wurin kuma ta ce dubu biyar shi ya ƙara iskali wasu masu tafsirin suka ce ai uhudu ake nufi domin badar dai mala'iku dubu ne sai masu cewa a badar ɗin ne sai suka ce ai kira'a da ake cewa na murdifina mala'iku masu bin juna ka san yaƙi tsari ne shi ba haka ake barkatai ke ba amma ka ce sahu sahu wasu a bayan wasu amma ka ce murdifina yanzu ga dubu ɗaya nan sannan da wasu kuma da za a sake ƙaruwa daga baya kaga an ƙara sun kai dubu uku an ƙara sun kai dubu biyar duk a badar kinace wannan kun fahimci magana masu cewa a a uhudu ne su ko suka ce to ai kaga san dai badar an riga an faɗa din sojojin ko mala'iku kai wanda suka sauka kai yaki da su tunda tabbas an yaƙi da mala'iku domin akwai sahabin da yake ya kai mu wani kajiri sara kan ya sarai sai ga wata takobi ta zo ta ne mai kai kuma ya waiwaya bai ga kowa ba kaga an yaƙi da mala'iku kenan tunda Allah ya faɗi cewa an yi din domin cewa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa tudma inna bihi qulubukum wa man nasr illa min indillah inna Allah azizun hakim da a cikin suratu anfal kenan to masu cewa a yakin wato Uhud ne aka saukar da mala'iku suka nuna cewa wannan adadin ya za su amma magana ta gaskiya yakin Uhudu ba a yi bayani cewa mala'iku an saukar da su ba a lokacin me yasa wanda suka ce ba a saukar ba ai akwai abu biyu da aka sharɗanta a yakin ko in tasbiru wa tattaqu in kun yi haƙuri kuma kun yi takawa ba yakin uhudu an sami ɗan tasgaro wannan da aka ɗora kan dutse sun yi haƙuri sun zauna ba sun samu umarnin manzo ba wannan shi kuma kana saba ma Allah abu kaɗan sai ya sabbaba ya sabbaba maka rashin taimakon Allah shi ne Allah ya tunda an rasa sharaɗin to sai aka rasa sharaɗin kawo mala'ikun ba wai shi a yaƙin uhudu ba za a iya kawo mala'ikun ba ne a an sa cewa za a kawo ne amma da suka sami wannan matsala shi kenan sai zama ba a kawo ba kun gane da kyau sa a badar ne aka kawo mala'iku aka yaƙe su wanda shine a nan aka goranta mana irin taimakon da Allah ya muminai wanda su ne suka saura gashi har yanzu musulunci ya yatsu domin a badar da an kashe muminai ko kuma a uhudu da suka taho da ba su dawo suka dake suka tsaya ba ai kun gada shi ke na musulunci da an gama da shi shi yasa dukkan wurare biyan annabi ya tsaya na addu'a yana ɗaga hannu yana gaya ma ubangiji wannan jama'ar in ka bari aka gama da su ba za a ƙara bauta maka ba a ban ƙasa ya ubangiji yana addu'a annabi na mayan mai da mayafinsa yana sauka yana mayan masa abubakar afwan annabi na tsena, roƙon Allah yana ɗaga hannu har mayafinsa na sauka abubakar na mayan masa yana ta abin da ake kira magiya in tattafi suna rabbakum annabi yana ta magiya san sai ga mala'iku an turo da su aka yakin shi ma uhudin lokacin da duk aka sami ko da aka sami matsala ɗin. ai daga ƙarshe dai an dawo an dake ko shine Allah ke gaya mana wa ma ja'alahu Allah illa bushra lakum wa inna qulubukum bi ka karanta nan to ikra وما جعله الله إلا بشرى لكم inna قلوبكم bi وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم نعم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين نعم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون نعم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم نعم الله ملوك كيسي وما جعله الله إلا بشرى لكم الله بيسن يأذن لي فاروبا أبدا كوكما أهدن sai dan ya zan wato wata bushara ce gare ku wal sadma inna qulubukum bih kuma don zukatanku su natsu da abinda Allah ya ba ku na wannan taimako da rusa su kafirai a yakin badar amma nasr illa min indillah ba wani taimako da ake samu sai daga wurin Allah al-aziz al-hakim mabuwayi ga dau kuma hakimu mai hikima ya kada tarafan min allazina kafaru aw yakdithum fayanqalibu ka'idin biya kaɗa a tarafan wannan yana da alaƙa da can maganar baya ta maganar me taimakon da aka samu a yakin badar Allah ya yi haka ne domin ya yanke wani yanki minan na kafaru na wanda sai kafirta liya kaɗa a tarafan minan na kafaru don Allah ya yanke wani yanki na kafirai da suka kajirce a gama da su a kashe su ko a ribace su yasa Allah ya kawo wannan taimakon aw yakbitahum ko kuma ya tabar da su bayan kalibu khaibin su koma suna takaffu kaga wanda suka koma zuwa makka suka sake yau shiri a zo a yaƙi annabi a uhudu kaga ai tabaku suka koma haka ko da aka zo uhudu ma aka yin haka ne suka sake komawa tabaku kamar da Allah nan ya ce bayan kalibu khaibin saboda su koma a halin tabaku laisa laka min amri shay'un babu wani al'amari da ke hannunka kan wanda suke kafirci da wanda suke barna a ban ƙasa da wanda suke cutar da musulunci duka al'amari ba hannunka yake ba au ya tuba alaihim ko Allah ya karbi tubansu su zo su musulunta au ya azimahum ko ya azabtar da su ta hanyar a kashe su tun a duniya su mutu kajirai. fa innahum zalimun su dai azalimai wannan aya malamai suka ce lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam yana ta addu'o'i saboda an tsara wasu a can makka ana ta cutar da su wasu ƙabilu ko wasu gidaje na muminai sun musulunta amma hana su sakat ana ta cutar da su annabi ya rika addu'a yana kama sunansu Allah ka tsamo su Allah ka tsamo su wani Allah ka tsamo su wani kamar da hadisi ya zo sannan kuma da wasu su kuma suka shahara wajen cutar da musulunci da musulmi su ma dai a makkan suke annabi ya rika kama sunansu yana addu'a a sallarsa ta asuba da wasu ma sallolin nasu ya rika masu kunuti ta nazila Allah ya la'ance su Allah ya halaka su sai Allah ya saukar da wannan ayar ina ga lokaci ba zai ba mu dama mu karanta hadisan ba yadda suke amma dai shine Allah ya ce ma manzon sa laisa laka min al-amri shay'un ba ka da ta cewa dangane da su waɗannan kafirai au ya tuba alaihim au ya azibahum ko ya shiryar da su su zo su tuba kuma haka aka samu abu su sai da aka zo aka yi badar da irin su abu da irin su su Khalid bin Walid da wasu manya manyan duk ba suna kafirai ba amma daga baya fa ba sun zo ba Allah ya karbi tuban sun musulunta sun zo sun ɗauta kobi wasu masu suka je suka kashe wasu arnan Hagani, ni shi yasa har yau har gobe yadda za ki ga wani yana barna a ban ƙasa. yana abuwa na kafirci na barna karka rika yanke masa cewa shi dan wuta ne kai tsaye inda yana nan a rayuwarsa ta duniya ka kyale kawai ta yi karshen ta kan mutuwa sai zuwa musulunta an gane da kyau shi yasa ina ga za mu ban magana zuwa gobe sai mu ga yadda za mu karkare ta saboda mu dan ƙara bayani akan to yanzu a iya masu zarai addu'a na yanzu tun da gashi dai a can annabi zai kuma ce a'a kai kamar an hana shi yanzu mu ma ma iya ko ko ba hali ka ce kai addu'a Allahumma ko dan miril yahuda wannan sara kaza kaza ko kuwa yana ga sai mu tattara mu bari tun da karatun ya a haka lokaci ya tafi wa sha Allahumma ka zo sai mu fara daga nan din in Allah ya kai mu lafiya in kuma Allah ya karɓi mu Allah ya gafarta mana cikin shawwal kamar ya yi azumin shekara da shi sun ce don yau ya ɗauka sai ramuwa da asuba sai haɗa miya biyu ya Allah na yi niyyar azumin ramuwa kuma ya Allah na yi niyyar azumin shawwal cikin shawwal hakan ya yi azumi ɗaya ya ɗauki azumi biyu ya rama na ramuwarsa kuma ya na shawwal ina jin ɗan uwa gani da ya ce sai shabu ban sanya suka ban suka ba ko ko ba zai yiwu ba dole ne ka sami rana ta musamman ka azumce ta ka sha daga hudu a cikin zuwa yamma ta yi ramuwar ka sake samun ranaku ka gama ramuwar ka ka sha yunwa ta azumi guda shida kowane yin kwaya da shi za ka azunta wani ka hada wuni daya kwaya ɗaya ka ce ka yi azumi biyu ina jin hanya kuwa Allah ya samu zama Awon da tambayar su cewa da karanta turar da ta karanta wa a cikin tuba ita kanta to an yana kara ya san suratu tauba ba a karanta masa bismillah a farkonta ya san wannan amma yana cikin karatu na ta ya tsaya ya zo kuma zai tsora karatu wacce biyu wata bukata ce dawo zai bismillah ya ci gaba koko eh zai bismillah ai ba murfan naka bane ko cikin ta kake ta tsaya yanzu za ka ɗora karatu sai ke ta'awuzi ke yana ta ci gaba na'am to wani tambayoyi na baki na takarda sun tsari musamman cikin karatu da nake na riba na na tambaya yi wani mutum ne ya kai kudin wurin banki na riba riban da yake samu ta kudin da ya aji zai ban ma banki ne ko zai karbo kayan shi na ji iya so ce su to ai mun yi wannan bayani ko ko ba ba shi matsala in ta ban masu bankin za su ƙara ƙarfi su ba su da cewa haramun ce to kai kuma ka karɓa haramun ne ka ci kuma haramun ka ba wani ya ci inda guba shi ba za ka zo kojin wani abu na kojin a kai ba za ka ci ka ba mu ba ya za ka yi da shi malaman da suka halatta iya ajiya bankuna na riba fata wanda suke cewa suke sai ka je kai wani abu da kuɗin wanda yake al'umma za su amfana kila kwalbacin ugoku ta rushe sai ka je ka gyara ta da kuɗin kuma ba da kudin wai Allah zai ba su wani lada ba kawai na fitin kwanta ko kuma za ka faɗa mutane kai kai dan a ce an gode ko kuma yanzu yayin cikewar kwatocin na su je ka yake kwatocin da da shi kenan ko kuma duk wani abu da za a yi ma jama'a su ta amfana ba su san ma waye ba kowa sosai suke fatawa irin nan za a je a kafa irin wannan kuɗi ba za ka kai abinci ka ba wasu ba ba za ka ba wani kuɗin ya kashe ba duk wannan ba za ka cin da haramun ne sun su haramun ne amma sai ka ɗauke su ka je kai wani abu can kai da kanka in kana kudurin fa za ka sami lada to kayan dukkanin halarci kana cin kayanka nan ba har kana wani aiki na lalata, sai ka kudu cewa haramun ne haramun ne saboda da nuna ce ba za ka mun ba ka karbo ka je ka san sonuri inda al'umma za su amfana abin da suke fatawa ce na Thank na'am to a yanzu dai da wahala ka samu unguni ko na akwai yan wa da suna ba ka fito ka fito da ka bayyana suna ta za ka ga wasu sun fito ko mun gani da yawa za a gina masallaci kamar ba kowa sai a zo daga limani a korin daga da liman sai sai ladan suke sallah su biyu amma da wani lokaci a ce mutane suna nan suna son sunnar suna son inda za a kafa ta za a yaɗa ta za a karanta da ita dole ne yadda mutane sun fi fito kai ma unguwarku yanzu ta fito da sauran abokanka kuna fara sallah za ka ga ka sami wanda za ku sallah sami. eh kafin eh to ai siyasa ne ka kuma na karanta har inda ka ga ilimin shi ma inda ka gan ba ka kawai san barana ba wannan ai ba ko na ba mu ma mun da suka ta kullu koi ba karatu iya ku sun ce wannan sabon abu suka zo da shi ba su yadda a saurara a akwai zagi ne ku kuna rage na karatu kuna karatu ne ake karanta kawai ko kila qur'ani ne ake karantawa ko kuma ahlabi ko da littafan fiqh ko na tauhidi shi kuke karatu ku tashi an gaji wani a cikin karatu to sai ku gaya mai unguwar unguwar ku karatu kuke yi sai ku kara wurin sai sai kira su ina zagin akwai kasar an ɗauka? babu da haka da haka da haka da haka sai daga sun tsare suwa da suke faɗan da ku gaskiya ce suna jin can suna ji su fara aunawa sai su gane abin da kuke faɗi gaskiya ne bayan kuke wai don ku yaƙe su ko don ku aibata ko don ku kuma su ba sannan kuma iyayen ku ne kuna girmama su ku gaida su har abubuwan ki misali din ku ma su girmama su fiye da wanda su ba su ba sun suke ba a shekara ta biyu uku kaga ana nan sai su ga da cijo shi ya fara gane gaskiya Allah ya samu gani na'am

ko me za ka ka karanta hukuncin a yau ne hukunansa ne sharuɗansa ne duka cikin rukunai na itikafi zama a masallaci kuma ya zama kayi kawo ne da azumi ba za ka fita ba sai da larura irin ta dan adam larura dan adam shine biyan bukatar taka sanda ba waje kake ji da ba haya ba mai maka dole ka fita larura cikin abinci kila ba ka da gatin ana kama maka abinci inda kake itikafi ko kuma ba a dafa a bayar to larura ita ma dole ka fita ka je ka sami abinci ka ci ka dawo su ne larura ɗan adam amma dama ai itikafi wata ibada ce da kake so duk ka yi kama da mala'ika ka bar duk wani abu nan alaka da kowa sai karatun qur'ani sallah nafila tasbihi tahmidi sauraron karatu da wanda shi kenan magana ma ka je kana hira da wani Ko kar wuce ta ilimi an gane shine to kaga haka a nan ma kana yi cika da za ka fita ka je ke nan a tsauka a nan ne za ka sai wani abu ko ka sayar ba za ka yi balle ka tafi kasuwar kwai ko singa ko kwace ce ba za ka je ba kana tafiya yi cika ne ka yi shi babu shi dole ne ka zauna sai har nufar da ka gama na kwana ɗaya za ka yi kwana bakwai za ka yi wata jijje kwanakin da za ka yi wanda kai ne a sai ka gama sannan kuma shi ke nan sai ka fita ka je ka harkokin ka ba ba ta karshe to fatiko eh. a ah, yake azumin kafara na azumin wato kafara wanda yake guda uku na jin shi ake nufi na rantsuwa to a jera ko ka yi rarraba za ka yi rarraba yau ka yi ka sha ko wannan watan ma ke ɗaya watan ma ke duk dai ka ya yi ba komai ga dama kuma ka yi sa jere ka yi ka huta na'am eh. to na'am eh. na'am a ah, dama tun da kaɗan ne aka bi kila ba zai yi a ɗauka suna sa maka dubu ɗaya ko naira ɗari biyar ka ga sai ka bari suka tare ka tattaro ka kuma sai ka je ka wani abu irin wannan ko insha Allah eh. wace ta a wace annabi ya sa ma Aisha eh Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fafa annan اللهم انك عفو تحب الأفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب الأفو فاعف عنا ديك تمني ان ذاك يا من كافو to abinda muka karanta bibi Allah ya ba mu lada abin da kuma ne tuko Allah ya gafarta wannan wata dai muna ta addu'a ga tsaron to Allah ka hada mu su ba mu jima Allah ka karma mana mu ga yayyu yuni ka ta su ne mu ka ta ya Allah ka Allah ka ka mu ka biya mana Allah ka karbi mu Allah ka karbi mu ka mu Allah ka biya mana dukkan alheri da kai mu ka sauka zuwa ga alheri gaban ka Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya sauran marasa lafiya duka na ya ba su lafiya dan uwa da suke neman abubuwan iri daban-daban na bukatun su Allah ka ji mutum ka biya musu Allah ka biya mutum ka bukatun su na kai Allah ka wasare mana Allah ka wasa amu wannan al'umma wannan gaji na mu Allah ka kara masa albarka kara masa zaman lafiya dukkan gwamnati da musulmi Allah ka ba su zaman lafiya masu taimakon addini Allah ka taimake su wanda suke زمن الله تاكل الله كمان ما جوك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين